da ya daɗe me sikina sikina yake jike ya rasa sike ya dauka riska ce ni bai san akan aiki muke ba sikina rabre yalla bai ku ku aiki yalla bai rabre eh wannan sai ka da ka aiki a sai da mu sai da mu sai da mu kake wallahi kashi malam na wani iri ne ne ne ba zan haƙura ba akan aiki na nake ban doke milo sigina sigina Oga ka tafi da shi ya yi bayani a ofis. Ani wa ba hukuma ne wasu gina. Hukuma za kai yi wasu gina ka rika yi mata haka. Oga ka tafi da shi ya yi bayani a ofis. Ba irin na mace ba. Haka kai madan bana son wulakanci. Ya za ka kalli wannan. Allah zan bace maka. Hukuma tana yin sharri ne. An ga abu hukuma tana sharri. Eh, muke gaban. Da abin da ta gani ba ba daidai ba eh, ba shi take ba. Yaran kai dade. Dan Allah dan Annabi idan wani abu kuke nema abu ina ku yi bayani ba. raye da da ka ba za ta fada mai da mata malam ba ka da mun da kai saka ba mu da ka hanci zaka ba mu kaga malam ba wai cin hanci ba alheri alheri oga to sai mun ci ma mutunci ko za mu karba alheri ko ba gaskiya ba gaskiya ne eh oga fa ko illa bolan wan sigido to matar wani ce kana ta mai ta Allah Allah ಯಾರ